kalloo shawraaroo na basiiraa kuyi kalloo shawraaroo na basiiraa kamusammee addiinuun guyya saaraa kamusammee addiinuun guyya بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu sauraronmu da masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan shirye-shiryen da muke bayani akan hukunce-hukuncen da suka shafi mata a azumin watan ramadan idan ba a manta ba a darsan da suka gabata mun yi bayani kan hukuncin a halaccin yin city shawwal ma'ana azumi shida da ake yi na shawwal ga matar da ake binta ramuwa wani bangare na ramadan inda muka yi bayani cewa abin da ya fi inganci shine duk matar da ake binta wani bangare na azumin watan ramadan to bai halatta a gare ta ta yi situ shawwal ba <clears throat> sannan muka yi bayani cewa yana da kyau duk matar da za ta yi azumi to ta nemi na ramuwa duk matar da za ta yi azumin ramuwa to ta nemi izinin mijinta saboda zai iya buƙatar ta kamar yadda nana aisha ta kasance tana jinkirta ramuwar azumin watan ramadan ba don wani abu ba illa don ta biya wa annabi sallallahu alaihi wasallam buƙatarsa yau za mu bayani akan wata matsala wacce take da girman gaske wato hukuncin fita sallar tarawihi ga mata shin ya halatta ga mace ta fita sallar tarawihi ko kuma bai halatta ba sannan kuma menene falalar sallar tarawihi ga mata shin ta yi ta tafi ta masallaci ta sallar tarawihi shi ya fi ko kuma ta sallah a gidanta abu na farko dai yana da kyau mu cewa allah maɗaukakin sarki ya umarci maza da mata da bauta masa da yin salloli a ramadan da kuma yin tsayuwar dare annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi man kama ramadana imanan wahtisaban saban غفر له ما غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه duk mutumin da ya tsaya a ramadan yana mai imani yana mai neman lada a wajen allah to allah subhanahu wa taala zai gafarta masa abin da ya gabata ne daga zunubansa don haka ya wajaba ga mace wacce take musulma ta yi ƙoƙari wajen yin amfani da wannan falalar wajen tsayuwa ga ramadan tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta wa mata su je masallaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi idan matar ku ta nemi cewa za ta je masallaci to kada ya hana ta ya bata ta tafi kamar yadda bukhari ya rawaito sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wani hadisin la tamna'u ima allahi masajidallah kada ku hana bayan allah mata zuwa masallaci kada ku hana bayan allah mata zuwa masallaci a sai dai kamar yadda malamai suke faɗa shine wannan hadisin yana nuna cewa ya halatta ga mace ta je masallaci sai dai a akwai sharaɗa waɗanda ya kamata mace ta bi lokacin da za ta fita masallaci waɗanda waɗannan sharɗan za mu faɗe su nan ba da jimawa ba yanzu abin da za mu tambaya a kai shine sallar tarawihi da ake yi a ramadan shin kamata ya yi mace ta je ta tafi masallaci ta yi ko kuma ta yi a gida mana za a ga idan azumi ya zo mata da yawa sukan buƙaci su tafi haramin madina wasu suna bukata su tafi masallatan unguwansu domin su yi sallar tarawih ko kuma sallar tahajjudi wanne ne ya fi alkhairi a gare su shin su yi sallar tarawih a gida ko kuma su yi sallar tarawih a masallaci wanne ne ya fi a gare su malamai suna cewa abin da ya fi dacewa ga mace shine ta yi sallah a gida ba ta tafi masallaci ba ma'ana mace idan ta yi sallah a gida ya fi mata alkhairi fiye da ta tafi masallaci ta yi sallah a can saboda dalilai kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi la tamna'u kumul masajida wa buyutuhunna khairul lahun kada ku hana matayanku zuwa masallaci amma dai su tafi su tsauna a ɗakunansu su yi sallah shi ne ya fi musu alkhairi ma'ana mace in dai tana da karsashin da za ta iya yin sallah a gida to wannan shi ne ya fi mata alkhairi ta yi sallah a ɗakin tafiya da ta tafi masallaci a wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatul mar'ati fi baiti afdalu min salatiha fi hujratiha annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mace ta yi sallah a can cikin ɗakinta shine ya fi mata a alkhairi fiye da ta yi sallah a uwarɗaka ko kuma wani abu makamancin haka sannan ta yi sallah a can ƙuryar ɗakinta to shine ya fi mata alkhairi fiye da ta yi sallah a ɗakinta ma'ana yanzu mace ta yi sallah a ƙuryar ɗaka ya fi mata da te sallah a ɗakinta ta yi sallah a ɗakinta ya fi mata te sallah a falon ɗakinta sannan a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mace al'aura ce saboda haka duk lokacin da ta fita sai shaidan sai ya ƙawata ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu lokacin da mace ta fi zama kusa da allah subhanahu wa ta'ala fiye da idan tana cikin ɗakinta mana duk lokacin da mace ta zauna a cikin ɗakinta to wannan lokacin ta fi zama kusa da allah fiye da kowane lokaci don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan hadisai yana nuna cewa lallai mace ta zauna ta yi sallah a ɗakinta shine ya fi mata alkhairi fiye da ta yi sallah a masallaci akwai hadisin da zai ƙara fito mana da wannan magana yadda ta kamata shine inda annabi sallallahu alaihi wasallam wata mace ta tambaye shi take cewa inni uhibbu salata ma'ak ta ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina son in yi sallah tare da kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas na san kina son ki sallah tare da ni amma wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki sai dai ki yi sallah a cikin ƙwaryar ɗakinki ne ya fi miki fiye da ki yi sallah a falon ɗakinki sannan ki yi sallah a gidanki ya fi miki ki yi sallah a masallacin mutanenki sannan ki yi sallah a masallacin mutanenki shine ya fi miki da ki yi sallah a wannan masallacin nawa mana wannan hadisin yana nuna cewa hatta mace ma ta yi sallah a masallacin da ya fi kusa da ita ya fi ta yi sallah a masallacin da ya fi nisa da ita saboda haka wannan hadisan da muka kawo suna nuna mana cewa tabbas duk matar da take da karsashi to idan azumi ya zo abin da ya fi mata alkhairi abin da ya fi dacewa da ita shine ta je ta yi sallah a ɗakinta fiye da ta fito ta yi sallah a masallacin unguwarsu ta yi sallah a masallacin unguwarsu shine ya fi mata alkhairi fiye da ta fita ta je ta yi sallah a wani masallaci wanda yake can nesa a wancan hadisin ma da imamu ahmad ya rawaito yana nuna cewa ta yi sallah a masallacin unguwarsu ya fi mata da ta je ta yi sallah a masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam طيب a idan muka ce misali ya halatta mace ta bi sallah a masallaci duk da cewa ta yi sallah a gidanta shine ya fi mata fiye da ta je masallaci ta yi sallah amma dai ya halatta ta je ta yi sallah a masallaci sallar tarawihi saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima allahi masajidallah mana kada ku hana mataye bayan allah kada ku hana su su je su yi sallah a masallatan allah idan muka ce ya halatta to akwai wasu abubuwa da ya kamata mace ta lura da su duk lokacin da ta je yin masallaci sallar tarawihi saboda akwai matan da misali duk da cewa yin sallah a gidansu ko kuma yin sallah a ɗakin su ya kuma su je masallaci to amma idan ta zauna a gidan nata kuma ba za ta iya yin sallah yadda ya kamata ba to idan ta je masallacin waɗanne abubuwa ya kamata ta lura da su na farko yana da kyau ta yi ƙoƙari ta fifita sahun ƙarshe fiye da sahun farko ma'ana idan akwai sahun ƙarshe na mata to shine ya fi mata alkhairi fiye da sahun farko na mata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi khairu sufufin rijali awwaluha mafificin sahun maza shine na farko mafi sharransa kuma shine na ƙarshe amma mafificin sahun mata shine na ƙarshe mafi sharransa kuma shine na farko don haka in dai mace akwai yadda za ta yi ta samu sahun ƙarshe to wannan shine abin da ya fi mata alkhairi fiye da ta je ta yi sallah a sahu wanda yake na farko na mata akwai abubuwa da ya kamata mace ta lura da su banda wancan abin da muka faɗa a farko a lokacin da za ta je masallaci ta yi sallar tarawihi daga cikin waɗannan abubuwan akwai akwai akwai rashin damuwa da limamin da ya fi kyakkyawan sauti mana za ka ga wata matar tana fifita ta je masallaci kaza saboda a wannan masallacin akwai limamin da ya fi kyawun sauti tabbas bincike akan limamin da ya fi kyawun sauti ba shi daga cikin al'adun da magabata na kwarai suke kulawa da su saboda haka babu laifi mutum ya samu a liman a mai kyakkyawan sauti sai dai ɓata lokacinsa wajen wannan to zai iya zama a cikin abin da shari'a ba ta umarni da shi ba musamman kuma mace idan ta ɓata lokacinta a kan wannan wannan zai iya jawowa babu mamaki ta fada cikin haram ko kuma garin ta samu ladama ta je ta fitinu da sautin wannan mutumin yana daga cikin abubuwan da ya kamata mace ta kula da su lokacin da za ta je sallar tarawihi ta kula da yin amfani da turare kada ta sa turare saboda wannan sa turaren zai iya jawowa ta fada cikin haram zai iya jawowa wani mutumin ya fitina da ita da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk matar da ta sa bukur. Bukur wani nau'i ne na turare annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to kada ta halarci sallar isha tare da mu kada ta halarci sallar isha tare da mu kamar yadda a ɗaya daga cikin malaman hadisi wato abu dawud ya rawaito wannan hadisin yana daga cikin abubuwan da ya kamata mace ta kula da su duk lokacin da ta halarci sallar tarawihi shine ta kula da rashin cin naman mutane za a ga wasu matan idan suka je sallar tarawihi to har wani gungu suke da shi wanda suke haduwa a wani guri na musamman wanda za ka ga za a zauna a hira za a zauna a tattauna wasu abubuwan da sauransu to lallai yana da kyau mace ta kula da wannan saboda idan ba ta kula ba sai ta je maimakon ta samu lada sai ta samu alhaki yana daga cikin abubuwan da ya kamata mata su kula da su lokacin da za su je sallar tarawihi shine su kula da tafiya da yara in dai ba ya zama larura ba to ka a tafi da yaro saboda tafiya da yaron wani lokacin yana iya jawowa ya zama cewa an samu a tashwishi da kuma takurawa mutane mana yaron ya zama yana kuka ko kuma yana wasu abubuwan waɗanda za su takurawa masallata a tabbas ga shi dai mun ɗebo bayanai da kuma nasihohi akan abin da yake da alaƙa da sallar tarawihi da kuma abubuwan da ya kamata mace ta kula da su a lokacin da ta je sallar tarawihi sai dai gashi ana nuna min alamar cewa lokaci ya yi wanda dole na yi ƙoƙari na takaita a nan a cikin wannan darasi namu a takaice mun yi bayani akan cewa addinin musulunci ya halatta wa mace ta je sallah masallaci sannan kuma ya halatta a gare ta je sallar tarawihi sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa mace ta yi sallah a cikin ɗakinta shine ya fi mata alkhairi fiye da ta je sallar tarawihi sannan kuma mace a ta yi sallah a masallacin da ya fi kusa da ita shine ya fi da ta je masallaci wanda yake mai nisa sannan kuma mun yi bayani cewa lallai duk lokacin da mace za ta je sallar tarawihi to ya kamata ta lura da wasu abubuwa muhimmai kada ta sa turare kada ta dinga tsayawa a sahu na farko ya kamata ta tsaya a sahu na karshe wannan shine abin da ya fi dacewa saboda haka duk lokacin da mace ya zama ba za ta iya samun karsashin da za ta yi ibada ta tarawihi ba a gida to ya halatta ta je masallaci sai dai ta yi a gida wannan shine ya fi dacewa musamman idan da za ta samu matan da za su iya haduwa tare su yi jam'i tare wannan shine abin da ya fi dacewa abin da muka faɗa na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abin da muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana allah ya haɗa mu a wasu darsan na gaba kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kallo shauraro na basira كي كلو شورارو نبصيرا سمي الدين كي سارا سمي الدين كي سارا